littafi ɗan fashi littafi na huɗu, kuma littafi na ƙarshe da yardan Allah dariya abin ya ba wa Humaira ke ko basira mm. ta ya kike tunani zai gano inda nake bayan ma bai san inda nake ba ai ko bai san inda kike ba aka ce garin masoyi baya nesa dariya maganar ta bata ai kuwa idan ya biyo ni sai ya yare na kanshi domin a yanzu zan nuna masa true color ɗina to a dai a hankali kar garin hukunci ki tafka ki afka hannu wallahi wallahi ba ma zai ga wannan ba ma zai ga wannan fuskar taki ba balle ya ce zai min wani abu dan ni a yanzu na wuce ajin shi sai dai na gaba da shi dariya ta hin hmm, ke dai mu je zuwa kawai umaira zaki bani labari namiji ne fa ke kuma mace ce daga nan suka yi ta hirar su har basira ta shirya ta tafi bayan wata biyu yau dai ta kama monday humaira ta shirya ta nufi school ita kadai ba tare da jidda ba saboda yau direba ne zai kai ta tana isa escort ɗinta suka fito da gudu suka buɗe mata kofa ta fito cikin riga da siket na yadi na fin and blue wadda ya matuƙar mata kyau ya matse ta musamman yadda ta ƙara ƙiba a hankali take taku domin shiga kilas tana kaiwa a daidai kwanar da za ta sada ta da kilas ta ta yi karo da mutum da sauri ta duka domin kwashe wayoyinta da suka faɗi har ɗaya kan ma yana ya fashe da sauri ta ɗago kafin ta yi da ɗagowa ta ce haba ma ai bata ƙarisa ba saboda ganin wanda ta yi gani a tsaye a gabanta gabanta ne mugun faɗuwa amma ta dake ta raba ta gefe za ta wuce binciko ta ta faɗo jikin sherin gumota kaga malam ba na son iskanci haba baby kin san tun yaushe na zo garin nan nake neman ki please ki haƙuri ki yafe mini mana na san fa na yi kuskure amma shi yasa na zo shi shi ya ja miki ma wannan mara imanin din shi ya ja miki ai ki tausaya mini mana yana rungume da ita kamar zai kuka ta yi saurin kwace jikinta ta shige kilas su tana shiga ya biyo ta tare suka karisa ya sake binciko ta a gaban student duka wai me haka ne ta mishi magana a hankali ga uwar ga ta da uwar kunya da ya rufe ta yadda ya rungumo ta a cikin mutane Kamal ya juyo yana kallon su ya ƙariso wurin Kamal ka ganta ita ce na gaya maka ina neman ta ya biya ruɗe don Allah ka bata haƙuri Kamal to ka sake ta in muka gama karatu za mu san abin da za mu yi da sauri ta kwace jikinta tare da cewa kar ka sake taɓa ni wallahi because I'm not your class ta ja wani uban tsaki ta wuce ta zauna abin ya mishi ciwo amma ba yadda zai yi da ita haka ya kyale ta yana mamakin yadda ta yi mishi wannan rashin kunyar ba tare da ya mamman gare ta ba sai jin kugus kugus kake yi a cikin ajin nan baki ɗaya sai da kamar ya daka musu tsawa kowa ya nutsu ya ja hannun masta suka fice yana ta tausar zuciyar shi bayan sun gama lecture sun fito ita da basira za su wuce gida kenan yaran su wai sai ya gansu ya ƙara ya so tare da ya musu sallama basira ta amsa ita ko humaira juyar da kai gefe kawai ta kawar mu don Allah ki taya ta bata hakuri a tausaya mini ka hakuri haƙuri insha Allah za ta dawo daidai ce yawa duk da dai na gan ku tare na tabbatar ke kawar mu ce tsaki kawai ta ja kin san bana son bana son tsaki ko ran shi a ɓace yake mata magana ya binciko ta ya matse ta a jikin shi suna kallon juna ta fara ƙoƙarin kiciniyar kwace kanta amma ta kasa <laughs> yadda suke kallon juna ne ziye kawai yana sha'awar kisin ɗinta ai ko bata ankara ba ta ya fara kisin ɗinta a hankali ta dinga ture shi ta kasa ita ko basira sai ta yi gefe a hankali don kar ma su ji motsinta ta basu guri da ya gaji da kanshi ya sake ta yana sake ta ta ce mugu kawai ta yi saurin shigewa mota dama an buɗe mata kofar mota ita kaɗai ake jira ya ƙari sogun basira ta ce please ka bar ta za mu yi magana to shikenan ba ni nan banta nan take ta bashi nan ba su kai sallama tunda Humaira ta koma masa yake ta kira amma ta ki ɗauka saboda ta ga lokacin da Basira ta bashi nambar ta kwanaki uku kenan da faruwar haka Humaira tana kwance da daddare tana ji yana ta kira sai kawai ta ɗaga can dai da ta ɗauka wai me ne please um, please listen to me ina so in yi magana da ke amma ina buƙatar natsuwar ke hmm, hmm, hmm, muna nan a cikin littafin dan fashe littafi na ƙarshe da wa za ka yi magana ba dai da ni ba don ba ni da time ɗinka yanzu please kar ka kar ki kashe mini waya ki saurare ne mana kin san dai irin abun ai kafin ya karisa ta kashe wayanta shi ko masta kamar zai yi kuka barci ya gagare shi a daren nan dai ya matsu gari ya waye ya je school din nan ko zai ganta da safe masta shirya ya nufi school din su tun da sai ke duba ta bai ganta ba zai shiga mota kenan ya hango basira za ta wuce karisa gunta tare da cewa barka dai mu. juyowa ta da sauri kawai ta yi murmushi yau dai yauwa barka dai mijinmu Filis da Allah adres ɗin ƙawarki zaki bani. Oke ba damuwa nan ki ta yi bashi komai. Ya mata sallama wace direct gidan su Humair ya nufa. Yana isa ya kira ta da wani namba ta daga. Hello Filis da Allah ki fito ina kofar gidanku. Bayan minti goma sai gashi ita da Jidda ta fito tana mata kiriniya sai kawai ta bata cakulet tana isowa ta ga dadin. ta ga shi ne ta yi mamakin yadda aka yi zo gidansu sai kawai basira ta faɗo mata harai. please da Allah ki tsaya ki saurare ni wai ke baki misin ɗina ba ne ya mata magana cikin cool boys ta taɓe baki Allah kiyaye ne misin ɗinka kenan yanzu baki bukata na please repeat it ki maimaita mini idan har kika tabbatar mini zan san me zan yi shi ko mamaki ma ta bashi yadda take mishi magana cikin faɗa kamar bata san waye shi a gare ta ba yana wannan tunani yanzu tana cewa kar na ƙara ganin ka a ƙofar gidanmu na faɗa maka da ta riko hannun shi tare da cewar dadi ka zo mu shiga ka je ka kai da ka gaida giranna ne mamaki ta ba Humaira ta juya za ta shige abin da ya binciko ta ta fado jikin shi haba bebe wai me yasa baki da tausayi ne yana magana tare da tura hannun shi cikin rigarta ta yi sauri ta dafe hannun shi da yake yawo a cikin rigarta shi kuwa ya fara ficewa ma daga hayyacin shi saboda tsabar jaraba me haka ne ni fa bana son iskanci ka sake ni wallahi ka sake ni ba na son iskancin banza ya za a yi ya za a yi kenan tunda ni ina son iskancin kuma ina son ciki na ban sani ba ai ka san kaman cikin ka san kamin cikin da zaka dinga tambaya ta ina cikin ka ko to wallahi ko ki faɗi inda bebi na yake ko kuma na ƙara yi miki wani cikin kuma a gidan ku zan zauna babu abin da zai raba mu kuma babu abin da zai faru yadda ta garin shi ya ɓaci ne kawai sai ta ce to shikenan sake ni zan faɗa maka har yanzu dai hannun shi na cike rigar rigarta sai da ta ga mota na shigowa cikin gate din sannan ta ja jikinta tare da ture shi ta yi gida da gudu ashe dadi ne ya dawo sannu da zuwa dadi yauwa sannu zidda ma ta je da gudu ta rungume shi ya tsaya ya kalli zidda ya kalli masta sai ya ga mugun kamar da suka yi dadi ya ce yaro daga ina ne dan ya tafi matar aure ce ya dugar da kai ya ce dadi ni ne mijin ai na mata laifi ne ban zo ba ya fita neman na zo neman yafiyar ta shine ta kiyafe min yana magana idan shi cike da hawaye a'a to ya isa ya isa mu shiga daga ciki tukunna har falo dadi ya jawo shi suka shiga sunana abdullahi muhammad kaita a'a yaro kenan kai yaron alhaji muhammad ne kwarai kuwa ai kuwa alhaji muhammad abokina ne sosai saboda taimakon shi da taimakon shi ma da taimako da ya mini ne na kawo matsayin da nake kai yanzu a gaskiya na ji daɗi da ya kasance kai ne mijin yata humaira amma ya aka yi menene ya haɗa ka menene ya haɗa ku nan masta ya fara ba shi labarin komai to na ina so dai in ji me ya haɗa ku da alhaji umar tafida har abin ya faru har haka mu takwas ne a gurin babanmu mun taso cikin gata wadda ba mu san komai ba haka zalika ba mu san raina na gaba ba mu da duk wani abu duk abin da muke bukata ana mana shi tarbiyyar gidanmu na girmama gaba ne da duk wanda ya girme mu akwai babbar yarmu sunanta Aisha ita ma sun haɗu da Alhaji Umar ta san tana son shi sosai ashe saboda kuɗin da yake son ta a haka suka yi aure kwana biyu ba su yi ba ya kwashi komai nata ya sake ta lokacin mu kuma muna yara da muka dawo kenan ta dawo gida da ciki a lokacin ba mu kai haka ba to har yanzu ba ta farin ciki yadda take ni kuma na yi alkawari zan rama mata abin da ya mata gashi kuma suna suna da ya guda ɗaya shi yasa har nan 'yar tashi ma da shi kanshi ba na son su to ka ji kaɗan daga tarihin rayuwarmu a yanda na je domin ɗaukar fansa shi ne kuma har ma na haɗu da humaira wadda na yi zato 'yar shi ne har hakan ta faru alhaji ya numfasa tabbas ya faɗa mini duk abubuwan da ke faruwa a yanzu don haka humaira matarka ce halak malag tun da aure aka yi muku kuma ina fata ya ɗore har mutuwa ga ta nan duk sanda kake buƙatar ganinta ko yaranka kana da dama ka shigo har gida ka gansu nan gidanku ne na gode dadi na gode dadi Allah ya saka da alkhairi kai ka daina gode mini ai kai ma ɗa kake a wurina da haka masta ya tafi yana jin daɗin yadda suka yi da abban humaira bayan kwana biyu masta ya dawo gida bai tadda kowa a falo ba ya nufi wani ɗaki yana shiga kuwa lokacin humaira ta fito daga wanka tana juyowa suka haɗa ido ai da gudu za ta koma bayi Ya yi sauri da gudu ya finciko ya ta sai tawul ɗin ya fice da ya faɗi daga jikinta babban magana nan take ya kamo ta kai wai me haka ne ni fa bana son iskanci tana magana ne tare da kakkare kirjinta ina buƙatar ki ina buƙatar ki ne wannan dalili yasa kin san fi ke matata ce ina da right din da zan zo a duk lokacin da nake buƙatar ki a duk sanda na ga dama kuma Zai yi ya fara shafa ta kaga malam ne fa zan maka ihun barawo sai jin bakin shi kawai ta yi ya cika nata tare da rufe mata baki yana ya mutsa mata girjinta sai ta kasa hana shi saboda wani salo da ya fara yi mata mai wuyar fassara Dama kuma a hannu take, yana kokarin kai ta kasa ta sauri ta ture shi ta ɗaura tawul tare da barin ɗakin da gudunta. Ya dade a ɗakin sai da ya daɗe tare da dafe sikinci ya fito falo ya ga tagwaye kwanci kan kujera ya ɗauke su yana mai jin daɗi waɗannan wai 'ya'yan shi ne bayan ya gama ganin su ya matso kusa da ita ya shafa ƙirjinta ta yi saurin matsowa ya duka daidai sai tunkunnan da ya ce baby please ina buƙatar ko da kaɗan ne wani uban harara da ta ɓalla mishi ke ma fa na san kina so kawai dai kina so kina kaiwa kasuwa ne ki bari kar ki cutar da mu daga ne har ke din yana da kyau ki bari mu ji daɗin mu mun daɗe fa ba mu haɗu ba baby please and um, please my baby please banza ta yi da shi haka yasa ya haƙuri ya bar ta tare da cewa 'Shi kenan, zan tafi sai na dawo jibi haka ya ci gaba da haƙuri ya ci gaba da bibiyar ta yanzu saura wata uku humaira ta gama masters ɗinta yaranta a halin yanzu sun yi wayo sosai sosai masta ya fito da daddare ya nufi gidan su humaira inda ya ci sa'a ya same ta ita kadai a falo da zidda su riga wai sun sa riga da wando iri ɗaya sun yi matuƙar kyau ba kaɗan ba ta gyaran gashin su da aka yi iri ɗaya ne inda ya duka ya rungume su dukansu su, domin ba su ji shigowar shi ba ta waigo da sauri please baby i want your help ina matuƙar buƙatar ki wallahi ban san zan yi ba ko kina so na je na nemi matan banza ne ba na yi ba na buƙatar na yi ta banza da shi jidda kuwa ƙara rungume dadinta ta yi suna haka momi ta sauko humaira ta yi saurin jikin jikinta barka da zuwa momi masta ne ya faɗi haka kan shi na ƙasa yadda momi ta ganshi ne ya ba ta tausayi duk yawanci ya biya ce saboda dadi ya faɗa mata komai abdullahi yaushe ka zo ne momi yau wata na biyu kenan kin yi ba kin yi bako amma ko ruwa ba za ki kawo mishi ba wani wani irin shashanci ne oya get up tashi ki je ki ruwa da abinci sha sha sha kawai haka ta miƙe ba dan ta so ba jikinta ko ina na motsi shi kuma ya bi ta da ido har ta bace inda ta kawo mishi abinci haɗe da ruwa da drink ta fito ta tana fitowa momi ta bar falon ta ƙariso gaban shi ta dire abinci ya rike ta ta ya ɗora ta kan cikin cinyar shi please baby ni ba na jin yunwa abin da nake bukata yanzu ke kaɗai nake bukata gashi kina cutar da mu daga ni har ki yana magana yana shafa ta tare da mutsu-mutsun da take yi ya kamo kirjinta dukansu numfashi suke maidawa a hankali ba tare da ta ankara bai sauke ta ya ɗauke ta bai dire ta ko ina ba sai dakin ta akan gado ya sauke ta yana wasa da ita kafin ta yi yunkurin hana shi kawai ta je fara aikin shi inda ta dinga kuka tana ture shi amma bai bar ta ba sai da ya kai aya inda ya ji ya samu gamsuwa ya sauko daga kanta ya bar ta Allah ya isa Allah ya isa kusanta ta da kai mugu kawai ni wallahi ban yafe ba azzalumi azzalumi mugu kawai bunsuru ɗan bunsura ai kamfin ta karisa kuwa ya jera mata marika har guda uku ya ɗaga zai ƙara mata wani ta saurin shigewa jikin shi ya haɗa ya hankade ta ta faɗi ƙasa ya fita ran shi a ɓace ba tare da ya ce komai ba Tunda masta ya bar gidansu washe gari kawai ya je visa ya koma Najeriya cike da bakin cikin abinda ta mishi yau ne kowa da graduation din su Humaira farin cikinta ba zai misaltu ba ta yi bala'in kyau a haka ta tattaro kowa taron makaranta ya watse dadi ne ya kira humaira tana zuwa ya ce jibi insha Allah za mu koma Najeriya a can za a yi walimar ta gamawa kuma sai ki ga dangi to dadi Allah ya rufe asiri jidda ta haye bayan tagwaye kawai sai wasa suke yi a gun momi a haka dole ta miƙe ta miƙe da ita a goye da daddare tana kwance babu abin da take tunani sai masta yadda ya bar gidansu cikin ɓacin rai ga kuma zagin da ta yi mishi a yanzu ne take gani rashin dacewar hakan da ta yi mishi haka suka gama komai jirgin su ya ɗaga zuwa najeriya suna isowa najeriya suka wuce kano gidan abbansu suna isa sai suka ga anti rahama ita da anti saudar sun iso dama dadi ya faɗa musu za su dawo Oyoyo my sister, anti Rahama ta rungume Jidda tana jin daɗi ita ma ta gangame ta. Okay oh, sister, wato ke kawai ita kaɗai kika sani ko? Wato kin daɗe baki ganni ba amma ita ƴar uwarki kike ayya sorry sorry mommy dole mu yi murnar ganin ta man kin san mun daɗe bamu mu ganta ba. Anti Saudat ta faɗi haka tana dariya gaskiya Jidda kin yi kyau kin iya haihuwa amma dai yaran nan da babansu suke kama ko dariya jidda ta yi tare da sun koyar da kanta ƙasa kunya yake ji to momi yaushe yarki ta zama mai kunya kuma anti rahama ne ta faɗi haka tana dariya momi ma haka ta haka tagwaye yana hannun anti sauda to ni dai kar ku cinye min ya ai kuwa dadi ne ya faɗi haka yana dariya kusan momi na ji da shalelinta daga nan suka wuce gida haka rayuwa ta ci gaba da ta ci gaba da tafiya yau ne ya kama walimar jidda Momi ta sa an yi mata gyara sai ka ce wata amarya da za a kai ta ɗakin mijinta. Yau ne ta shirya cikin doguwar riga na gawun ɗinta ta yi matuƙar amsar jikinta da kyau. Yadin kalar kofi ne kofi kolo amma ɗaya ɗinsa an yi na silba ne. Ta fito cikin takun sai ta biyo ta wani lungun da zai sada ta da babban falo ta ji an rungume ta ta baya cikin tsananin tsoro ta riƙe hannun shi da yake kokarin tusawa a rigar ta please waye a tsorace ta magana ta juyo suka kalli juna daskarewa ta yi saboda mugun kyau da ta yi mugun kyau da daskarewa ya yi kai saboda mugun kyau da ta yi mishi zi kawai dai ya haɗa bakin su wuri ɗaya yana kisan ɗinta abin da ya zo mata a ta ne bata taɓa tunanin haka ba kuma bata yi kokarin hana shi ba saboda ita ma she miss him so haka suka suka shigala a wurin din suka jiyar da junansu daɗi inda ya zuge zip riganta ya sauke ta tare da ɓalle brazil ta daga nan kuwa da ta ga abin da yake ƙoƙarin yi ya fara rikita ta a hankali ta ce please ka bari mutane za su wuce ta nan wurin kuma kafin ta ƙarisa ya ɗauke ta sai zuwa ɗakin shi bai ma san wani ɗaki suka shiga ba ka bari haka dan Allah please master no I just want to see you mhm. kunya maganar ta maganar ta bashi bata so ba ya matso daidai setin kunnen ta yasa ya hura mata iska tare da lasewa da cewar ina so na san in sa na, in je ya wurin nan yake kin san na kwana biyu ban taba wurin ba fa ki bari kawai wani abin da zan yi ai kuwa da yake doguwar riga ne ta saka ba yadda za a yi ka sa hannunka a wurin to shikenan ki ɗaga rigar sama mana ka je gun amina mana nan take ɓata rai na sake ta na sa kuma an kama babanta don haka ba zai yiwu ba kuma an ƙwace komai an mayar ma abbanku yana magana yana matsa girjinta to me yasa ka sake ta saboda ban san ta ba ban san ta ba da abin da nake so a jikin mace ba ta da komai To ka jira ta gama girma mana, ai nema ban gama ba. Ka san an ce everyone komai zai zo daidai. Haka zalika kuma, kamar yadda aka ce everyone zai zo zuwa matakin da ake bukata na balaga. Wannan magana ba haka yake ba, haka ne mana, amma aike girma komai nawa ne kuma ina san shi. Ni fa ba haka ba ne. ni da na girma ma ai ban taɓa tunanin zan haihu ba yadda na ga mutane na shan wahala ban yarda wani ya kusance ni ba to gashi kuma kin zo abin ya zo miki a bazata ko kai din ma ka san ai ta ƙarfi kai mini da ba don haka ba ba za ka kusance ni ba harara ta galla mishi tare da kaɗa kai sai gani ta kawai yana cire yana cire kaya wato ta ƙarfi na miki ko to bari na sake yi ta ƙarfi tunda halaliya na ne nake taɓawa zaro ido ta yi kaga akwai jama'a da suke wurin nan kar ka ƙara kwanciya da ni kuma fa jira na ake bai bi ta kanta ba maganan da duk take kawai rungun mota. cizo ta fara kawo mishi domin ta ƙwace amma ina to bara dai ki je duk wani abin da za a yi tare za mu yi komai whether you like it or not ya fara wasa da ƙirjinta yana matsa mata kansu tare da tura hannun shi a ƙasanta inda ta ƙara rungumo shi ta ƙara tura masa komai sosai da sosai sai kawai suke sauke numfashi duk abin da yake mata ita ma tana mayar mishi da martani a haka suka gamsu da junansu zai sauka ne ta ƙara ƙanƙame shi inda ta ƙara ƙanƙame shi a jikinta sosai sai da suka ɗauki tsawon lokaci sannan ta sake shi inda ya nufi tula da ya wanka ya fito ita ma ta shiga ta yi wanka tana fitowa ta mai da kayanta inda ta gyara masta ta gyara masa ta ce lallai kan zibi, zan kai ki gun na. tana son ganin ki murguɗa mishi baki ta yi tare da cewar ba za ni ba kawai ta je ya matsa da ƙarfi sai da ta yi ihu tare da cewar wallahi zani zani ya sa bakin shi cikin nata yana mata murmushin mugunta tare da cewa good girl tana fitowa an tarha mata ce ya naga kwalliyar ki ta goge mm, mm, eh, dama tana yin ina tare da sosa kai dariya ta bata je ki abinki suna tsaye sai gashi ya zo tare da cewa anti ina wuni a lafiya lau masa kenan dai humaira na faɗi daidai eh anti ka faɗa mana suka yi murmushi baki ɗayansu da haka aka ci gaba da taro ya watse lafiya wannan kenan a yau dai kan ya kama yau ne ranar da masta zai kai humaira gidansu da kanshi ya zo ya ɗauke ta tare da 'ya'yan shi suna cikin tafiya a mota zidda na ta ƙiriniya ya kamo hannun zidda tare da manna mata kis bai bikin yi kyau murmushi ya yi bai ankara ba ya ji tana kisin ɗin shi a da ƙyar ya tsaye da motar baby kina so mu faɗi ne ni dai baby a wannan shok. ina buƙatar sweet lips ɗin nan mamaki ne ya hana shi magana gashi zidda tana tana jin iskar mota ta yi bacci su ma tagwaye bacci ya ɗauke su bai isar da mamaki ba ya ji bakinta a cikin nashi sosai tare da shafa kirjin shi da take yi tana cire mishi botirar rigan shi tana matsa kan nefil din shi Allah sarki kun ji dai saboda daɗi da santi ne ya sa madadin humaira ya ce jidda yau kuma jidda ta dawo humaira kai lallai soyayya ruwan zuma ta dage sosai sai romancing nashi take yi wadda da ƙyar ya samu ya kwaci kanshi daga gare ta suna mai da numfashi tare da mai da kansu jikin sit din nan kujeran sit da ƙyar ya sai ta nutsuwar shi da kanshi sannan ya ja mota suka isa gida daidai lokacin da humaira kuma take nan wani irin yanayi inda ya kwance ne gaba ɗaya notinta ya kwance saboda tsabar haɗuwar gidan su masta baki ɗaya ta ko ina sojoji ne a gidan ɗin gashi sai da suka shiga get har guda uku sannan ya sada su da hanyar shiga falon gidan ki fito mana mama ki fito mana hmm. Umaira ne ta ce hmm. saboda ta ga abin da idan ta ba zai iya daina kallon shi ba sai kawai ta ji ya kama ɗinta yana tsotsa sannan ta dawo hayyacinta murmushi ta yi mishi shi ma ya mayar mata da martanin murmushi tunanin mai kike ne my beauty ba komai kawai sanka ne yake ƙara shiga ta kina sona da gaske to me yasa kika ki kika ki ki yarda mu ji dadin mu ji dadin mu sosai ta mutso daidai setin kunnen shi tare da cewar ka bari mutane su ragu mana saboda na ji dadi yana faɗa wa su za mu tare Allah sarki wata irin wawayar runguma ya kai mata gaskiya beauty dadi yana sona sosai wallahi yana son yana son ɗanshin nan yana buƙatar matar shi nan shi yasa kika gani suka yi dariya ya ɗauki tagwaye ita kuma ta riƙe wa da hannu saboda suna isowa ta tashi a haka suka nufi falon ɗin oyoyo my baby oyoyo my baby hajiya ce ta faɗi haka tare da amsar tagwaye su anti lami suna taya murna ya nuna mata anti aisha da babban amini wai da abban amina wadda abban amina ya cuce ta sai kawai dokar da kai humaira ke yi domin a lokacin ne a nan ne fa ake yi da ita ita ko jidda kamar ta san su sai kawai liƙe musu take yi bebi tashi ki kawo mana abinci man ta banka mishi harara oda ma can ita take kawo maka daga zuwan yata ne zaka fara bata wahala ta ƙara dokar da kai dokar da kai saboda kunya da ta je aka kai ta aka yi ta nan nan da su har abba ya dawo shi ma kamar zai mai da jikokin shi ciki yake ji wai ke amina ba za ki daina sa damuwa a ranki ba ne ki dinga cin abinci fa wallahi umma ba zan iya rayuwa ba tare da masta ba ina matukar san shi kamar zan mutu to fa wannan fa ɗaya ɓangaren kenan umma ba zan iya rayuwa babu shi ba Sabida shi na kamu da ciwon zuciya mai tsanani kawai ta fashe da kuka umma dadi dadi dadi ya cuce mu me yasa me yasa ya cuci momi Aisha kuka take yi kamar ranta zai fita ga numfashinta da ya fara fita da sauri sauri nan suka ɗauke ta suka yi asibiti da ita a emergency aka shige da ita ya aka tsaya kuka kawai umma ke yi dr ahmad ne a kanta ya kira masta ya faɗa mishi da yake ya san da cewar matan shi ce a da ya kira anti aisha ya faɗa mata humaira na zai ta fara kuka don ita tana da zuciyar imani da tausayi ko yaya ba ta so ta ga wani yana cikin damuwa ba ta buƙatar ɗan adam yana cikin damuwa in dai tana da halin taimako za ta taimaka masa Allah sarki Humaira baiwar Allah ita ko fati sai kuka take yi jin an ce yar uwarta ba ta da lafiya tana kuka har suka isa asibiti suna shiga falo su Humaira sunan Humaira take kira da masta da gudu Humaira ta ƙarisa gunta tare da rungume ta tana kuka. Ki yafe mini Humaira, yafe mini Humaira na san na cutar da ke kai ma ka yafe min masa. na san na cutar da ku zan mutu da san ka a raina shi kenan shi shi masta sai da ya tausaya mata domin jikin shi yayi mugun sanyi ba dan ba zai iya zubar da hawaye ba saboda tausayin Amina anti Fatima rungume ta ta yi kuka take ta ce ku daina kuka saboda ni ku daina kuka ku daina kuka saboda ni na san mutuwa zan yi ku yafe mini abin da na yi muku addu'ar ku kaɗai nake nema a yanzu sai kafin ta ƙarisa suka ji shiru humaira ta ce gaba da girgiza ta tana kuka tare da kiran sunanta kiran sunanta take a rikice tare da cewar wallahi na yafe miki amina na yafe miki na yafe miki ki tashi please ki tashi amina ki tashi ki tashi ke yar uwata ce haka yi ta sambatu inda suka fahimci dai Amina rai yayi halinta sai kuka suke dukan su shi ma masta daurewa kawai yayi ba tare da yayi kuka ba umma kanta kuka take ta fita dadi na kiranta bata waigo ba direct police station ta nufa aka barta ta shiga aka fito da shi da kyar zaka gane shi saboda duka da wahala da ya ci kwallo da ta yake tare da cewar Allah ya isa tsakanina da kai Allah ya isa tsakanina da kai da ke kashashin zuciyarka gashi ka kashe min yata ka raba ni da farin ciki na Allah zai saka min shi ma yasa kuka tare da cewar Amina ta mutu kar ka ce min komai abinda kai ne yake bibiyar ka ka ci amana ka ci amanan bayan Allah sakayyar bayan Allah ce take bin ka dama duk abin da kai shi zaka girba dama an ce in zaka gina ramin mugunta ka gina shi gajere saboda in ba haka ba wata rana kai zaka fada haka ta gama cin mutuncin shi ta bar wurin tana kuka a gida dai an gama shirya amina an ɗauke ta za a kai ta allahu akbar dama duk mai rai mamaci ne yau dai kan ga amina ƙarshen ta ya zo dama in har ka ce kai ne to tabbas wallahi ba kai ba ne to allah ya ji kazalika kuma kafin na wuce zan yi gaisuwan ban girma a gare ku manyan mata idan na ce manyan mata na san kun san kanku in ba sai na ƙara wani dogon bayani ba sai dai kawai ina mai gaisuwa da fatan alkhairi ina kuma miko muku gaisuwa Allah ya ƙara girma da ɗaukaka wannan shafi naku ne manyan mata a yi sauraro lafiya haka aka gama taron gaisuwa taro ya watse amina dai ta riga mu gidan gaskiya eh lallai kam a nan kan dai bahaushe ya yi gaskiya saboda ya san cewa nan ba gidan gaskiya ba ne gidan aro ne duniya shi yasa ya ce nan kam dai ta riga mu gidan gaskiya dama masu iya magana sun ce bahaushe ya yi gaskiya a wurare uku ne zuwa hudu ta shi kenan umaira ta yi kuka sosai ba kaɗan kaɗan ba ita da fati umma ma haka bayan komawa gida humaira ta ce wa masta dan allah ka taimaka wasu umma amin umman amina mana suna matuƙar cikin wahala ganin da ta ganin da ya yi tana ƙoƙarin yin kuka ne yasa ya rungume ta a jikin shi kawai ya haɗa bakin shi da nata ya fara tsotsa a hankali tare da murza mata bobs ɗinta baby faɗa mini yanzu me kike so a yi musu sai da ta samu nutsuwa ta cire bakinta a nashi sannan ta ɗan sa harshenta a kunnen shi tana masa wani yanayi tare da cewa kawai dai murmushi kawai ya yi ba da ɓata lokaci bai zo ya zai ɗaya rigar ta ya fara Allah sarki daga nan ya fara tsotson bobs ɗinta inda ya zoge zai ɗaya ta a wani shakin da take zai jikinta ya fara ya fara saki kawai ta sakar mishi komai ya fara yadda yake bukata yadda ya so yake juya ta ya fara sarrafa ta ita ma ba a barta a baya ba gurin nuna mishi nata salon so da ƙauna daga nan suka ji daɗin su sai da komai ya lafa hankalinsu ya kwanta ya dawo jikinsu suka samu nutsuwa tare suka je suka yi wanka su haka ta ci gaba da tafiya inda masta ya ɗauko umma ya dawo da ita gurin su dama su ba sun yi aure ba ƙaramin daɗi humaira ta ziba dadi ya kira masta ya ce abdullahi abin da nake so da kai shine duk wani ɗan adam da ka ganshi, shi azizi ne jiya na je zan fitar da alhaji umar a police station nan a prison amma sun ƙi yarda ba zai yiwu a fitar da shi ba dole sai kai in za ka fitar da shi ka yi haƙuri don allah ka je ka fitar da shi ka fitar da shi yanzu kan ya riga ya gane kurin shi kuma kana gani tun a nan duniya allah ya muku sakayya ko allah ma muna yi masa laifi kuma ya yafe mana menene zai sa kai ba za ka yi haka ba ban san ka da taurin kai da kafiya ba ka yi haƙuri ka yafe mishi sai kai ma Allah ya ji kanka to amma abba ka san ka san cewa mutumin nan ya cutar da mu abba abdullahi ya ina maka magana kana mini wani zancen da ba shi ba ka san ladan da zaka samu ne me yasa ka san ladan da zaka samu kuwa idan kai haka idan ka gode wa Allah sai ka ga ya ƙara maka ka dinga amfani da ilimin da Allah ya baka ka zamanto mai yafiya ga duk wanda ya maka laifi Allah ma sai ya kasance mai yafe maka laifinka saboda a ko da yaushe cikin sabo kake idan ka rufa wa ɗan uwanka asiri Allah zai ya rufa maka asiri duniya da lahira me yasa haka abba ya taima abdullahi nasiha jikin shi yayi sanyi har da hawaye daga nan yayi haƙuri insha Allahu za a fito da shi yau nan take abdullahi ya yi bayani abba ya ji daɗi ya tura mota aka ɗauko shi inda abdullahi ya yi waya aka sake shi suna isa ɗaukan shi ya gurfana a gaban aisha da su abba yana kuka yana neman yafiyarsu tashi alhaji duk abin da kai min na yafe maka da gani har su dukanmu haka kowa ya nemi yafiyar juna daga nan kuwa ya koma gaban humaira ya nemi yafiya ɗaga hannu ta ta ce abba baka min komai ba ya koma gun matar shi alhaji kaga yadda duniya yake yanda duniya take ko shi yasa tun kafin tun ma kafin a yi da kai kai ka kaskantar da kanka idan ka gane cewa ka haifi 'ya'ya da yawa sai ka ga ka lura da waɗanda suka riƙe ka ba wai 'ya'yanka ne za su kula da kai wata rana ba haka zalika wayanda ba nakan ba ma za su maka rana shi yasa ake ce kar ka wulakanta ɗan adam saboda baka san me jin kanka ba wallahi ɗan adam ko ina yake ba abin wulakantarwa ba saboda kowa yana da baiwar da Allah ya yi mishi a rayuwa tabbas wannan haka ne kowa ya yi na'am da maganar umma inda aka masa bayani daga nan kuwa jiki ya ƙara yin sanyi haka aka rufe taro da addu'a kwana biyu Ahmad ya samu Fati ya faɗa mata yana son ta ta ɗaga kai da murmushi ya ce alhamdulillah zan sami babana na yi masa magana da gudu ta bar wurin shi ma yana dariya haka aka sa ranar bikin su fati da su samira biki dai ya gabato an sha shagalin biki kowace an gaita ɗakin ta ita ma humaira tuni ta tare lokacin ma tana da ciki basira ma ta haihu bayan shekara biyu humaira ta ƙara haihuwa lokacin ta haifi ya mace aka sa ma yarinyar suna aisha saboda sanda mazda yake yi wa momi yake yi wa momi aisha safiya kuwa haka zalika aka gama komai su fati dai duk sun haihu arzikin masta ya kara bunƙasa idan ka zo gidajensa yanzu haka ba za ka gane gidan wannan ba wai ba za ka gane ɗan wannan da ɗan wannan ba umaira ta fito cikin wasu fitinannun kayan bacci wadda komai na jikinta a waje yake da su da babu duk ɗaya ne ɗakin masta ta nufa a can ta iske shi bakin gadon shi yana danna system ta so tare da rungumar shi ta baya tana mishi wani irin yanayi a girje ya juyo da ita bebi kin yi kyau ta yi murmushi tare da tura bakinta cikin nashi kan ya ƙara wani magana ta cika mai baki da box ɗinta ni dai kam ka bari kawai me zaki min ne kam ta dai wuka daidai kunnen shi ta sa hannunsa na kan kirjin hannunta ɗaya na kan kirji ɗaya na tallafe da shi ta ba shi kamar ba humairan shi ba ni dai kawai ina bukata ne mamaki ne ya kama shi kamar ba humairan shi mai kunya ba Haka kawai suka yi ta nuna wa junansu so da ƙauna sai da komai ya lafa sannan da safe ta gama shiri ta zo yana rungume da ita tare da cewa Baby, last night you are in my room and now my bishit. Murmushi kawai ta yi, something yana zuwa musu wani irin yanayi I am in love with you, I love you with all my body. waka yake yi tare da takawa sai fara rawa ita ma suna rawa ya daga ta sama suna dariya sai su kai ɗaki inda nema na tattara ko matsayina tare da cewar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani iko na kammala wannan littafi mai lafiya littafi na ɗaya na biyu na uku na hudu duka ya Allah duk kuskuren da na a ciki Allah ka yafe min alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa sai mu rinka yi wa ɗan adam uzuri domin kowane ɗan adam ajizi ne yana zamantowa idan kai furuci akan mutum ya zamanto alkhairi ne kamar yadda fiyayyen halitta ya faɗa fale kul kairan auliyas mut ka faɗi alkhairi ko kai shiru don kanka kake jawa zunubi saboda haka ni dai ina mai ba mu shawara ne akan duk wani masoyinmu yana da kyau mu kyautata zato a tsakaninmu haka zalika duk wani masoyina kai har ma da maƙiyina ina maraba da shi a kowane lokaci idan har ka rike mutum da zuciya ɗaya da gaskiya to tabbas ba za ka yi niyan cutar da shi ba to Allah ya ga zuciyarka to don haka ba zai bari shi ma ya cutar da kai ba don Allah mu gyara ba don ni ba ba don ni ba don Allah mai kowa da komai na barku lafiya sai mun haɗu a littafi na gaba inda rai da rabo in Allah ya kai mu lokaci littafin da nema dai ban san sunan shi ba amma dai na tabbata nan ba da jimawa ba zai zo gare ku ko da yake barin dan labarta muku sunan shi wani labari ne da na samo shi amma ban san ma ta ya zan yi na fara muku shi ba a takaice dai sunansa kaftin Ahmad Junaid Junaidu Junaid sai mun haɗu a cikin littafin za ku sha labari mai ban to shi kenan dai ba za ku ji komai ba sai dai kawai sai mu haɗu a cikin littafin kaftin Ahmad Junaid. Labari ne mai matuƙar daɗi da armashi. Kawai dai sai mun haɗu a ciki za ku ji komai.